To har yanzu ne muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama E. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu haro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Abdullahi tun yana ɗan ƙarami ya fara fahimtar mahaifiyarsa ta tsane shi haka kawai. Yakan zauna ya yi tunanin dalilin da ya sa mahaifiyarsa ta tsane shi. Gashi ya ga ba haka take yi wa sauran 'yan uwansa ba. shi kuma a kowane lokaci yakan zauna ya yi tunanin tu me yi wa mahaifiyarsa take nuna masa tsana hakan shi kuma ya ga a yaushe muradin sai ga yayi abin da zai faranta wa iyayensa rai amma ita san ba ta gani daɗin da yake ji yadda alhaji ahmad yake nuna masa so da ƙauna ta nan ne ma idan ya tuna yadda abban nasa yake nuna masa yake ɗan manta abin da mahaifiyarsa take masa wani lokacin idan suka zauna da abbansa bai da wata magana kullum muradinsa da fatansa ya karatu ya zama babban soja tunan ne muka tsaya yanzu ko sai mu ci gaba alhaji ahmad ya yi masa dariya to lokacin da abdullahi ya yi wa alhaji ahmad wannan bayanin a lokacin ya gama makarantar secondary maganar da abdullahi ya faɗa wa abban nasa ta girmama shi yaro ƙarami amma akwai kaifin basira idan ya zauna ya yi mutum bayani akan abu kamar babban mutum babban ma mutum mai kaifin basira shine zai zauna ya yi wannan bayanin alhaji ahmad ya shafa kan abdullahi ya ce allah ya raya mun kai abdullahi insha allah za ka yi karatu sosai in dai ina raye sai na cika maka muradinka ina son ka zama cikakken soja babba kuma zan tsaya maka wajen ganin kayi karatu ko nawa zan kashe maka insha Allah sai na cika maka muradin ka ka zama babban soja abdullahi ya ce na gode abba ya ce zan yi shige da fice na gana samar maka gurbin karatu a ƙasar waje ka tafi ƙasa amurka ka yi karatu abdullahi yana jin abin da abban nasa ya faɗa ya rungume shi cikin farin ciki yana munna ya ce masa na gode abba allah ya saka maka da alheri Allah ya ƙara buɗi. Abdullah ya je wajen hajiyarsa da gudu ya same ta a zaune a falo ya durkusa a gabanta yana farin ciki ya ce hajiya ta kalle shi kawai ya ce abbana ya yi min wani albishir yanzu ya ce min a amurka zan ci gaba da karatuna da sauri hajiya bilkisu ta kalle shi ta ce madalla allah ya taimaka na maka muna abbana Allah ya maka jagoranci shi kuma abban naka Allah ya ƙara masa buɗi. Wannan maganar da Hajiya Bilkisu ta faɗa Abdullah abin ya ba shi mamaki don tun da yake da mahaifiyarsa bai taɓa jin ta faɗa masa kalma mai daɗi wacce za ta saka shi farin ciki ba sai yau. Wai yau ita ce har da kiransa bana? kuma gashi har yi masa addu'ar Allah ya taimaka masa akan karatunsa? sai ji kamar ba da shi take magana ba don bai taba jin kalma mai daɗi a bakin mahaifiyarsa irin haka ba ya kalle ta cikin farin ciki ya ce hajiya a shaida mun kina sona don ban taba tunanin kina sona haka ba sai yau na fahimci haka mamaki ya kama hajiya balkisu abinda abdullahi ya faɗa ya girgiza mata tunani ta rasa abinda za ta ce masa kawai sai ta kalle shi ta ce masa kai ba na son sakarci wuce ka bani waje abdullahi ya kama tsalle yana munna abinda bai taɓa yi ba kenan sai gashi yau ya yi kannansa suka taho da gudu suna tambayar hajjiyarsa, suka ce hajja wai yau me kike yi wa yaya muka ga sai tsalle yake yana munna hajiya balkisu ta ce musu ban sani ba ku je ku tambaye shi yaran suka tafi wajensa da gudu daman ya riga ya bar wajen ashe alhaji ahmad yana jin yadda suka yi da abdallah ya kalle ta yace ce hakika yau kin burge ni da a ce za ki rinka kullum min da abdullahi haka kamar yadda ke kai masa yau da na ji daɗi ki yanzu tsakanin ki da allah da ya miki wannan tambayar ya ce ashe kina son sa baki ji kunya ba bilkisu ta yi murmushi ta ce ashe kana jin mu ya ce eh, ina jin yadda kuka yi da shi to don Allah dan annabi ki cire komai a ranki ki rinka kula da Abdullahi ki rinka yi masa kamar yadda kike yi wa sauran yan uwansa kin ji ko Hajiya Bilkisu ta ce masa to kawai kamar gaske Alhaji Ahmad ya ce kin san Allah idan fa yaron nan ya fahimci ba kya son sakin fi son yan uwansa to fa kin shiga uku don zai tsane ki a cikin zuciyarsa har yanzu yana cewa da ma ba ke kika haife shi ba kin san ba abin da ya fi baƙin ciki da takaici ga ɗa illa iyaye su ware wasu daga cikin 'ya'yansu su ce sun fi son su saura su nuna musu tsana idan sauran 'ya'yan suka fahimci cewar iyayensu sun fi son ɗaya a cikinsu sun haɗa tashin hankali babba kenan 'ya'yan ba za su taɓa yin zumunci da juna ba har abada iyayensu su suka ja musu kin ga irin haka ina daɗinsa iyaye sun raba kan 'ya'yansu kuma har su mutu sun bar fitina ba za su taɓa yin zumunci ba saboda haka nake nasiha ga iyayenmu mata da maza don allah kar iyaye su rika raba kan 'ya'yansu su nuna sun fi son ɗaya a cikinsu fiye da sauran 'ya'yan nasu domin annabin rahama tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya faɗa cewar a cikin 'ya'yanka sai ka samu guda ɗaya wanda ka fi so fiye da sauran amma kar mutum ya sake ya nuna cewa ga wanda ya fi so a cikin 'ya'yan nasa ka bar abin a cikin zuciyarka ya kasance ba wanda ya san hakan daga allah sai kai saboda kar ka nuna ka bar fitina a cikin 'ya'yanka ka watsa zumuncin 'ya'yanka da kanka kuma idan suka tarwatse sun riga sun tarwatse fa kenan ba za ka taɓa iya shawo kansu ba don haka maganin abin tun farko kar ka sake ka fara shine kawai magani allah ya sa mu gane amu to bayan alhaji ahmad ya gama yawa hajiya bilkisu nasiha ya tafi ya batta a nan tana tunani kwanaki biyu abin ya yi sauki tana ɗan jan abdullahi a jikinta ba kamar da ba shi ko abdullahi sai farin ciki yake mahaifiyarsa ta sakar masa fuska yana jin daɗin yadda take masa abdullahi yana da shekara ashirin a duniya aka haifi abdullahi karami tun da aka haife ka abdullahi yake kula da kai kowane lokaci kana wajensa ya kasance ko 'yan barka sun zo yana ɗakin a zaune kana hannunsa kuma ana gama ganin ka zai amshe ka ya riƙe ka hakika jinin ku ya haɗu da abdullahi tun da ka faɗo duniya yake nuna maka ƙauna yake son ka sam abdullahi bai damu da kula yara ba amma kai abin mamaki tun da aka haife ka yake nuna maka kauna. alhaji ahmad ko wani lokaci idan ya shigo falon sai ya ga abdullahi rike da kai a hannunsa to ana saura kwanaki uku suna yau ma alhaji ahmad yana shigowa falon ya ga abdullahi yana rungume da kai a hannunsa alhaji ahmad ya kalle shi da ya ce abdullahi kana son yaron nan na kula tun da ya zo duniya kake ji da shi anya ko ba sunan ka za a saka masa ba sai abdullahi ya kalli abban nasa da sauri ya ce gaskiya abada na ji daɗi na yi farin ciki idan ka saka masa sunana shi kenan sai a rin kiran mu abdullahi karami da abdullahi babba alhaji da ya dariya ya ce haka ne abdullahi sai mu rinka kiran ku da suna biyu da karami da babba hajiya bilkisu tana wajen a zaune ta ce ha ba dai kuma an dinga maimaita suna ɗaya kenan sai ka ce babu wani sunan da za a canja alhaji amir ya ce don an sa sunan mutum a gida an maimaita an sa wani ba wani abu ba ne balle sunan abdullahi mai daraja ba zan taɓa gundura da shi ba hajiya bilkisu tana jin su ba ta kuma yin magana ba tana ce alhaji ahmad da wasa yake yi ba zai kuma sa suna abdullahi ba amma abin mamaki ranar suna sai hajiya bilkisu ta ji an ce wai allah ya raya abdullahi ta yi mamaki sosai alhaji ahmad yana ɗaki ta je ta same shi ta yi masa magana ta ce ashe da gaske kake yi suna abdullahi ka kuma maimaitawa alhaji ahmad ya ce au da kin ɗauka da wasa nake yi ba sawa zan yi ba ta ce wallahi na ɗauka wasa kake yi ban yi tunanin sunansa zaka kuma sawa ba alhaji ya ce shi allah ya nufa za a kuma sawa kin ya kasance muna da abdullahi karami da abdullahi babba jabal balkisu ta ce wallahi da ka yi shawara da ni da suna alhaji babba ka saka ko sunan mahaifina alhaji ya kalle ta yana dariya ya ce banda abinki hajiya balkisu ai ba ki daina haihuwa ba ko ki bari idan kika ƙara haihuwa sai a sa suna alhaji baffa da sunan mahaifin naki hajiya balkis ta ce ha ba alhaji ahmad ka tausaya mun mana haihuwa goma ba wasa ba ka yi fatan in huta haka a barwa 'yan baya mu kuma sai mu koma gefe alhaji ahmad ya ce wani ki koma gefe har yanzu fa da sauranki don ni ban gaji da ganin ana haihuwa a gidana ba haka kika dage kina kiran zakiya yar auta don kina ganin kin daɗe baki haihu ba da kika haifi zakiya kina ganin ba za ki kuma haihuwa ba kwatsam sai ga abdullahi kin haifa kin ga don haka kar ki fitar da ran nan gaba akwai wasu 'ya'yan da za ki haifa mu hajiya su ta yi dariya ta ce ha ba alhaji ka tausaya min mana waɗanda na haifa sun isa haka allah ya musu albarka allah ya sa abana shi ne a wuta idan haihuwar kake nema kana iya ƙara auro wata ta zo ta haifo maka wasu 'ya'yan ka gani na riga na tsufa Haji Ahmed ya harare ta ya ce Hajiya Balkisu san ba kya kishina da kina kishina da ba za ki fatan in ƙara miki kishiya ba. Ta ce Alhaji kenan. ni ko nake ka don na ce ka ƙara aure sai ya kasance ba na son ka san ba haka abin yake ba ya ce haka ne mana ina so in ƙara sanan miki don na sha faɗa miki daga kanki babu wata matar ke ce ta ƙarshe ba zan kuma yin wani auren ba hajiya ce wallahi alhaji da ka ƙara aure kaga yan uwanka kallo na suke suna cewa na mallake ka tun da ka aure ni baka kare yin wani auren ba alhaji ahmad ya ce eh kin mallake ni din aure ne ba zan ƙara ba ke kaɗai kin ishe ni rayuwar duniya hajiya bilkis ta ce to ai shi kenan ana cikin wannan halin abdullahi babba ya tafi ƙasa amurka karatu Alhaji Ahmad ya kashe makudan kuɗi masu yawa don ganin Abdullahi ya fita ƙasar waje ya yi karatu a can. Haka Abdullahi ya tafi yana tunanin rabuwa da iyayensa Alhaji Ahmad ya masa addu'a sosai ita ma Hajiya Balkisun ta yi masa ya tafi. To, haka rayuwa ta yi ta tafiya Abdullahi yana can ƙasa Amurka karatu a kowane lokaci suna waya da Alhaji Ahmad. yana tambayar su yadda al'amuran karatunsa suke tafiya yan uwan alhaji ahmad kuwa ji suke yi kamar su kashe hajiya bilkisu saboda tsananin kiyayya muradin su kullum su ga bayan hajiya bilkisu su ga alhaji ahmad ya sake ta tabar gidansa hakan shine su a koda yaushe ita ku hajiya bilkisu da allah ta dogara kowane lokaci tana addu'ar Allah ya kare ta daga sharrin mutum da na aljan. Sam su Alhaji Zakari da Alhaji Sani ba sa gabanta. Allah kawai ke kare hajiya Balkisu don makiyanta suna da yawa waɗanda suke so su ga bayanta suna da yawa don su hajiya Murja da hajiya Sakina su ma suna nan sun dage sai sun ga bayan hajiya balkisu sun ce sai sun ga tabar gidan alhaji ahmad su kuma su koma gidan don haka suka yin aure suka tsaya a titi suna gararan ba duk sun lalace sun zama kamar taɓaɓɓu duk abin da suka mallaka ya lalace saboda zuwa wajen neman asirin da za su koma gidan alhaji ahmad gashi duk wannan asirin da suke yi bai shiga jikin alhaji ahmad ba don duk asirin da suke yi masa bai san suna yi ba daidai da rana ɗaya bai taɓa je a zuciyarsa baya son hajiya balkisu ba ko je yana son ya dawo da maganata tun da allah ya sa ya rabu da su shi kenan bai taɓa fatan ya dawo da su gidansa ba ko ya je yana tunaninsa a cikin zuciyarsa san baya tunanin hakan dama haka ne idan allah ya riga ya kare ka ya kare ka kenan ba yadda za a yi wani abu ya same ka ko wani sharrin mutum sai dai mutum ya ganka bai da yadda zai yi da kai kai dai ka tsarkake zuciyarka ya kasance baka kullum kowa da sharri a cikin zuciyarka sai alheri idan ka yi haka allah zai kare ka daga dukkan wani sharrin mutum ko aljan to shekara abdullahi bakwai a ƙasa amurka bai taɓa zuwa gida ba hutu sai wannan karan zai zo munna a waje alhaji ahmad da hajiya amina ba a magana ɗansu zai dawo suna buƙatar su ganshi. tun ana gobe zai dawo ake ta faman gyare-gyaren gida abdullahi zai dawo ƙannansa kuwa suna ta munna da farin cikin yayansu zai dawo gida hajja Balkisu kuwa kallon su kawai take san bata nuna murnata ta akan dawowar Abdullahi gida ba. Sai dai kuma ba a sani ba ko a cikin zuciyarta tana nuna murnata don an ce ɗa da mahaifi sai Allah. Amma a fuska ba a ga tana nuna murnata ba. Alhaji Ahmad shi yake nuna murnarsa a fili ita hajja Balkisu ko har yanzu kunyar ɗan fari take nuna masa. shi yasa bata nuna mana ta fili ba to ranar da abdullahi zai dawo da sassafe hajiya amina ta zo gidan suka yi ta aikin girki na tarar baƙo, nan da nan suka gama aikin abdullahi kawai ake jiran dawowarsa alhaji ahmad kuwa tuni ya tafi tashar jiragen sama don taro shi misalin sha biyu na rana rana alhamis abdullahi yadira yana fitowa cikin jirgi ya hau waige-waige don ganin ambansa masaru assalamu